أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله kamar wannan يمسينا جمعة عشرين 20 ga الثانية jima'a النبي عليه الصلاة والسلام annabi daga makka zuwa madina shekaru 1444 da kuma hakan ya daidai da goma sha uku ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya 23 miladiya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba darasin da ya gabata mun cike bayani mun ce muna cikin bayani akan aya ta 49 da ta 50 51 har zuwa 53 cikin suratul baqara lokaci yayin halinsa aka kwana a shafi na 39 za mu tashi a sadara na ƙarshen shafin inda malam ya ce ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi da abinda suke karantar da shafi na tara, an ga wajen malam yace tadammarat hadhihi al-ayat al-khams أربع نعم عظمى أنعم الله تعالى بها على بني Isra'il. waɗannan ayoyi guda biyar da muka ambato tun daga aya ta arba'in da tara har zuwa ta hamsin da uku wato ta kunshi manya-manyan ni'imomi guda hudu da Allah madaukake sarki ya yi ga bani Isra'ila wahiyar lati allati amarahum da kuma waɗannan ni'imomi guda hudu su ne wanda Allah madaukakin sarki ya umarci su banu Isra'ilawa yace su rika tunawa da ita da yashkuru dan su gode masa suna Allah ya musu kaza ya musu kaza bil imani bi rusulihi ko bi rasulihi dan su imani da manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa dinuhul islam da kuma addinin sa musulunci sannan babu laifi ka tuna wa mutum ni'imar da kai masa dan yayi wani aikin alkhairi da kake so yayi yayi wani abu da kake so yayi din sai ka tuna masa da abubuwan da kai ma kai masa na alheri ba a siga na yin gori ba a siga na mai tunatarwa da ka tuna kaza mana kana da kaza ka yi kaza yanzu shi ne abin da Allah ya musu ya ce fa ni'matul ula ni'imomin farko zai kawo guda hudun ne wanda ya tuna musu wanda dukkaninsu kowace ɗaya ta cancanci su gode ma Allah kuma su bauta masa shi imani da manzon da ya amma sai su gani wanda suka rika yi ma kashe annabawa suka rika yi Allah ya kyauta wannan ni'ima ta farko malam yace in ja kuhum min fir'auna wa alihi kira da su daga fir'auna da iyalansa da Allah yayi da Allah ya basu sun mutu fir'auna ya kashe su bi takhlisihim min hukmihim az-zalim yadda Allah ya kubutar da su daga mugun hukunce hukuncen fir'auna irin haram mulki sa wa ma kanu yasubunahu da irin abin da suka kasance suna ɗanɗana musu alaihim min al azabi na nau'ukan azaba iri-iri su ne duko su ne hatsarijiya su ne gini Sune ne bikiloli su ne duk wani aikin wahala su ne malam ya ce min zarika na daga cikin ma'irin abin da ya musu shi tsauna wanda kuma Allah ya tsaratar da su shi ne zabhin dukuri yanka ƴaƴa maza da yake yi min auladihim daga cikin ƴaƴan mazan da aka haifa وتركل بنات banati da barin 'ya'ya mata listikdamihinna fil sun bar yara mata don su rika musu hidima ne a gidajensu yadda ka san bai aka suka mai da matansu a gani Allah ya kare to wannan ni'ima ce da ya kamata su gode ma Allah Biwa ta biyu malam yace asaniya falaqul bahri lahum wa ighraqi aduwwuhum ba'da najatihim wa hum Rabe wacce teku gida biyu da Allah ya sa yi musu. Da tseratar da su da su kai ga tudun mun tsira kuma Allah sai ya halakar da makiyinsu a gaban idansu suna kallon fir'auni ya rufe. Ana fahimta? na uku daga cikin waɗannan nimomi afuhi ta'ala ya fiya da Allah ya yi an akbar zallatin zalluha musamman akan babban kuskuren da suka aikata wa jarimatin da babban laifin da iktarafuwa suka aikata kuhiyar tikhalihim ijlan shine ne dan maraki da suke a matsayin abin bauta sinayiyar wannan kuma ɗan maraƙi artificial suka ɗauke shi suka bauta musu a matsayin mai ilahan abin bauta wa ibadatihim lahu da bautar wannan ɗan maraƙin da suke yi kaga wannan shine babba ko abin da ake cewa abin da ba zai yi bane giya a gidan liman a gidan liman abin kamata su aikata sai suka yi abin Allah ya kyauta yace kuma bayan nan wa ibadatihim lahu suka bauta masa fa afa ta'ala anhu duk da haka fa Allah ya yashi su yu'akhiruhum bila بالعذاب ma Allah madaukakin sarki bai kama su da wannan azaba ba saboda ne Allah ya ce illati an yashkuruhu ta'ala dan saboda dalilin kila za su iya gode wa Allah akan karatar da su din da yayi da kyale musu afuwan da ya musu gane ku bi ibadatihi ta hanyar su gode masa ba da shi kaɗai, dole siwa da banda Malam sa malin yace arabi'a na hudu Na ma akrama bihi nabiyuhum Musa alaihi salatu wassalam min at abinda Allah madaukakin sarki ya girmama annabinsa da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda da shi girmama annabi Musa akan sauran dukkan mutanen da ke zamaninsa. An fahimta? Wala ce, hadihin ne, kuna tsallake, na yi tsallake, ya ce, minar ko? allati fiha hudan wa nur Allah ya bashi at-taura wanda akwai hudshiriya shari'a a ciki wal mu'jizati allati abtala zuwa fir'aun da mu'jizozin da suka bata suka dakusar Allah ya ba annabi wa ahaqqat da'watu Allah allati ja'a biha Musa alayhi salam kuma a tabbatar da gaskiyar wannan da'awa ko gaskiyar addinin da annabi Musa ya zo da shi shi ne sai mala ya ce hadihi ni'am hiya muhtawal ayati khams waɗannan ayoyi waɗannan ni'imomi da muka ambata su ne abinda ayoyin nan guda biyar suka kunsa su suka kunsa malam ya ce wa ma'arifatuha ma'arifatul li ma'anil ayatil jumla fil jumla yace sanin su sanin ma'anonin ayoyin ne a dunkule yace Allahumma illa jumlatan sai dai kawai abin da ake cewa hana ƙarya akwai wata jumla guda ɗaya da ba za ka san ma'ananta ba dole ita da ba a kawo ta Shi ne faɗin Allah ta'ala wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim lalle a cikin wannan na tseratar da ku tsoratarwa wurare da yawa gurabuwa wurare biyar din nan akwai jarabawa da wurin ubangiji ku mai girma da wannan ibarar sentence din nan yana buƙatar nazari da bincike da gano kuma ta yaya me ake nufi da wannan ina fata muna fahimta malai ce fil ayatul a cikin aya ta farko fa innaha ikhbarun bi anna alladhi hasala li bani isra'ila min azabin akwai bayani a cikin ta cewa abin nan da ya faru da bani isra'ilawa na azaba ala aidi akan hannaye zuwa hannayen fir'auna wa mala'uhu da shi da jama'arsa tawagarsa shi wannan abin da Allah ya faɗa innama kana imtihanan min Allah wa ikhbaran aziman lahu wallahi jarabawa ne daga Allah an gane ko ya jaraba su ya gani ya za su yi shin za su jarabawa ko ba za su yi ba wannan saƙon aya ta farko kenan da irin jarabawan da ke ci halin yace kama annal ayata salisa haka zalika aya ta uku ita ma ha zikru mawa'idatullahi ta'ala li Musa ba'da naga akwai bayanin abinda Allah ya wa annabi Musa alƙawari da shi ko ana alƙawarin haɗuwa da Allah da annabi Musa yayi bayan ya tsere da bani Isra'ila shi kuma wannan ya faru ne malam ya ce arba'ina lailatan adadin kwanaki arba'in da Allah ta'ala ya yi munajaci da Allah sai ce wahiyar ƙa'adatu wato ita ce zurfeda su ne kwana talatin wa ashirul hajji kwanaki goma suwatar hajji kwanaki goma da farkon zuwa hajji Allah ya ce fi har zikiru mawa'idatullahi ta'ala li Musa haka ne a wa asharul hajji li yu'tihi tawrata dan Allah ya bashi at-taura yahkumu biha bani Isra'ila wanda bani Isra'ila za su yi hukunci a ciki حدث في an jama'a جمع السامري ولي نساء bani Isra'il. wannan abu ya faru bayan annabi Musa ya tafi wannan munajatin sai ya je tattaro wato shi samiri kenan eh Musa samiri ya je tattaro gwalagwalai na matan bulu Isra'ilawa sana aminu ijiran ya kera wannan dan mariki a cikin wannan sa da wannan sarƙa nasu ya narka wadda ahun ila ibadati ya kira su zuwa ga wutarsa fa ruhu ko fa abaduhu suka bauta musu suma suka kuma biye mai suka bauta musu astujibu bula azaba sakamakon haka sai suka cancanci a musu azaba illa annallaha manna alaihim bil afwi yashkuru amma sai dai Allah ya musu baiwa a hanyar afuwa da yafiya ba dan komai ba sai dan su ainihin wato gode masa don su gode masa haka tabbas waɗannan jarabawa ne shi ta ce wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim manya manyan jarabawa ga wurin Allah ya ce min hadi hadhihi al daga cikin abinda wannan ayoyi ke karantarwa da farko zikirun ni'am ayoyin sun ambato mana ni'ima an gane ko wato suka ambaci cewa tunawa da ni'ima ya hamilu ala shukuri ha yana sa ka gode wannan ni'ima talafawa wani ya maka kaza ya maka kaza tukka ta maka kaza ka ta maka kaza Kuna ka mata kaza ka mata kaza duk na alheri wannan aka yi shi yana taimakawa kaga an gode wa ni'imar da aka yi sai ka gane tukka tana da alherinta mace ta cire sha mijina yana da alheri ya ba ta muna fahimta shi yasa za ka ga na daga cikin abin da ya kamata masu saɓani su tuna ma'aurata ko ba ma'aurata ba ko mutane biyu masu mu'amala shine tuno da falalar da ke tsakanin na ɗabi'a ko alaƙar da ke tsakaninka da mutum tuno da alkhairinsa sai ka gwama da wannan kuskuren ko sharrin nan na yanzu wannan ne zai rinjaya wani kamata ka bari sharrin sai rinjaya gaba ina fata muna fahimta da ya kamata ya zama sharrin ya rinjaye mai ba sharrin alkhairin sai dai alkhairin ya yi sharrin sai ga an manta da mutum an yafe mana za a manta da damuwa kana irin wannan tunanin tambayi na a shi ne fuskon ya kamata ba idan mace da miji suna rikici a tambayin mijin ka ba shi takarda ta mata ka ba shi takarda ke ya rubuta maka alkhairin su ba shirin kake so alkhairin da kawai ita ma rubuta alkhairin mu ne duk wani alheri da ke sani yana mun hanku yana mun cefani yana kaza ya taɓa dukana ba yana girmama iyayena muna ganin mutunci haka dai duka irin wannan ta zai yawa za ka ga cewa alkhairan nan sai sun fi sharin yawa da kura-kura za ka tambaye da kuka tambaye shi shi ma an ya gari ya faɗa alherin za ka da wannan shirin shi kai da yi ko kuskuren nan ya rubuta duk wancan alkhairan naka ta ce maka a ko ta ce maka a a da sabon shafi ya haƙuri a manta misali daga irin wannan saka hanyoyi sai sa wani mai hikima yake cewa fa'izar habibu a sabi zambin wahidin ja'at mahasiluhu bi alfi shafi'i idan masoyina ya zo da zunubi guda ɗaya sai kyawun ayyukansa su zo da ceto dubu akan wannan kuskuren nan sai in ji kawai na yafe masa ni ba zan iya faɗa ba kuma zan iya tashin hankali ko in ɗauki a akan abin da ya yi ba saboda da ba can shi masu yi ina fata muna da mutum ne mai yawan aikata alkhairai ba sharri ba to shi sa malam nan a cikin abin da ya kawo mana abin da ayatu ta rage da mu shine tunawa da ni'ima yana sa mutum ya gode ma ni'ima ina fata muna fahimta shi sa ma ya zama abu na farko da ake lura da godiyarsa in aka gode shi ne tunawa da ya yi tarafi da ni'ima alheri da na tabbata samun alheri na tabbata yana da alheri ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza kaga daga nan kaga zai sa ka gode kuma hanya ce da ka samu sauƙin al'amura ina fata muna fahimta a karan farko mutum ya yi tarafi mutum ya tuna ta a zuciya kuma ya furta da baki malam ya ce wa shukuru huwa al-ghayatu min dhikrin ni'ma godiya shine manufa ta karshe da yasa ake tuna wa mutum ni'ima ai dan a gode an fahimta a gani a gode na biyu malam ya ce Allah ta'ala ya butala ibadihi li hukmi aliyata fala yajuzu al-i'tirad على الله تعالى فيما يبتلى به عباد wato Allah madaukin sarki yana jarabtan bayan su saboda hikimomi madaukaka hikimomin aliya madaukakan hikimomi saboda ka baya halatta a cikaro da Allah mana zo a tsaya a gaban Allah akan dukkan wata jarabawa da zai wa bayansa in Allah ya jarabce su shi so ya san hikima ya san dalili azabita na uku shi ne a shirku bulmun ya nuna mana shirka zalunci ya annahu wadda al’ibada ta fi zairin mutum ana li annahu wuri al’ibada da ai an sun yabo ta Allah ne a inda bai dace ba. ita zama shirka zalunci mun kaɗauki bautan Allah ne ka ce wani zai masu tsawar ka ce Allah da ke azurta ba shi zai alkanu ba wannan ne zai alkanu halin kuma shi wani Allah ne sai zama mutum ya aikata zalunci kenan ba aikata shi ne sanya abu inda bai dace ba Allah ya tsare mu da hudu malai ya ce isalu rusuli aiko da manzanni wa inzalul kutub da saukar da littattafai an kare ko da kuma tafi ma hikimar da ke cikin wannan shine hidayatin nasu ila ma'rifati rabbi shiryar da mutane zuwa ga sanin ubangijinsu wa tariqatu taqarrub ilayhi li ya'buduhu da kuma hanyar kusancin Allah din da su bauta masa yukammilu wa yus'idu fi hayati hayatihim su zaman cikakku kuma su tsira su rabauta a cikin rayuwarsu Allah ya shirye da mu wannan su ne wato bayani da malam ya yi dangane da waɗannan ayoyi da muka karanta a darasin da ya gabata Allah ya shirya da mu da yake muna da ɗan lokaci za mu shiga aya ta gaba aya ta hamsin da hudu zuwa aya ta hamsin da rubutu Allah ce wa idh qala Musa li qaumihi ya qauli innakum zalamtum anfusakum a tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya ku mutane na lalle ku kun zalunci kanku ta wace hanya ku zalunci kanku ya ce bitte khazi kumul ijra ta hanyar dan ɗan baraki abin bauta ba Allah asubu ila bari'u saboda ku tuba zuwa ga wanda ya fara aza halitta ku shine wa Allah shi ne bari wanda ya fara ƙaga halittar ku a ƙufulu an fusa ku kashe kawo nan ku kuma sa aka ce fa ƙasulu an fusa zalikum khairul lakum yin haka shi ya fi alheri a gare ku inda Bari in bari'ikum a wajen wanda ya fara ƙaga halittar ku ne Allah Asaba alaikum idan kuka yi haka sai shi ma ya yafe ya gafarta mu innahu huwa tawwabur rahim lalle shi mai tuba ne mai tausayi ne mana mai jin kai Allah ya sake cewa wa in kuntum ya Musa kutuna lokacin da kuka ya kai annabi Musa lan nu'mina laka mu fa wallahi ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah kuru ido ido da ido haka suka ce ba a kazat kuma su haƙatu wa an cutan buru Allah ce kawai saboda girman wannan magana da kuka faɗa sai kawai tsawa ta kama ta auko muku na gani bayan nan ma Allah ce sun ba a suna kumbin ba a limauci kuka sake da ku daga bayan kun mutu Da Allah la'allakum tashkurun da ku gode Allah ce wa zan thumma ba'athnakum min ba'di mauti wa la tashkurun sai ce wa zallalna alaikum al-ghamam sannan muka sanya muku gajimare ya zo yana muku inuwa su fa yan gata ne fa lokacin su ba gajimare kawai ba rana ba ta kashe su ta gasa su sai gajimare ya zo ya lullaba rana sai su rika samun inuwa inuwa gajimare bayan nan wa anzalna alaikum al-manna was sannan muka tsokan muku da garba man shi ne cikui soyayyen madara ko nono daga aljanna wasalwa da naman tsuntsu halwar da kuka sani Allah ya sauka musu da shi daga sama Dalle aka yi musu wannan Allah ya ce kulu tsaye ba ce mawar da tsada ku ku ci daga lara da abin da muka amince ku ci wa ma zalamu Allah ce amma sai da kashi musiba su yi ba kuma ɗauka ba haka aka bar wato wannan ni'ima din ba tare da an wa'azantu da ita ba hikimar da ta sa din aka Allah ce wannan abin da na yi muku to kun yi zalunci sakamakon kin gode min a kanta kuma ku yi abin da ya dace a kanta Allah ya ce wa ma'azarin da su zanen ke walakin kano an kusa kun yi amma sai ne kansu suke zanen wannan su ne ayoyi guda hudu da ta hamsin da hudu zuwa ta hamsin da bakwai sharhul kalimat zulmun nafs ya yi nufi da zaluntar kai ya ce kadisiyatiha sai ya akin jarima shi ne lullube ta da munanan laifuffuka munan laifi ka zalunci kanka ka zo ka fita cikin kizan kai mutumin wanda zai kanshi cikin harkar kidnapping ko da ma'in koma ya lalata kashi, ya su cikin shi ran shi ya zalunci kansa an gane ku jiki kari kuma da ijila ai bi ja'ali kuma da ijila lalli sabahu samiri ma'ana da kuka sanya wannan ɗan maraƙin nan da musa samiri ya ƙada muku ya ƙawata muku an fahimta? eh min huliyi wanda ya ƙera shi daga kayan adam matanku zinaransu da balabaransu da an shi ya musu me ya musu ilahan abin bauta Allah a abattumuhu wanda kuka bauta mu bari albari me ake nufi ai alkhaliq azza wa jalla mahalicci Allah mai nimar da kuka shi ake nufi da bari Ya yace fatubu ila bari ko faqtulu anfusakum to gawra yace amarahum an yaqtula man lam ya'budu al-ijla min abada man eh, eh, ajala hijira man abadahu minhum wato hukuncin da Allah ya musu sai Allah ya ce su kashe kansu ya ce faƙutulu an fusa saboda laifin da kuke me laifin me hukuncin da aka yi musu shine amarahu an yaqtula man lam ya'bud al-ijla wanda ba su bauta wa dan maraƙin ba su aka ba umarni su kashe waɗanda suka bauta wa dan maraƙi a cikin su wadda da kansu sun tashi kansu sun baka sun kunci an fahimta waje ala zalika tawbatahum sai Allah ya sa yin hakan shi ne tubansu a fa'alu kuma haka suka yi da suka yi fataba laihi sai Allah ya yi musu yafiya ya yi ƙabuli ta'ubata tawbatahum hanyar karɓar tuban nasu kuma yafi musu malam yace Adan Allah inda ya ce, Nara Allah jaharata, da suka ce, wai suna so su da Allah ƙurukuru, aina rahu a yanar muna so mu shi da idanunmu. Hafsa'i ƙarin nan ne ma'ananta, ana ya ce, Narun a ana wuta ce mai kuna. Ke, ita ce sa'iqa, hawan nan da aka yi magana. Ya ce, kallafi ta kunu مع السحب والأمطار والرعود wato irin wanda suke kasancewa tare da guguwa ma'ana tare da wato gajimare da saukar ruwan sama a lokaci guda da kuma rubuge da ake ji awa malin ya ce ma'anan ba a sinakun ya ce ai a hayenakun ma'ana muka raye da ba da mutu Allah ce al-ghamam abinda ake nufi da al-ghamam shine tahadun rafiqun abyad wato gajimare wanda yake ba mai kauri ba kuma fari a irin mai duhun nan ba farin gajimare shine aka tura musu ta kashe su an gane ko shine dama almanna wasalwa fa yace almanni abinda yake nufi da manna shine maddatul lizzatil hulwatin kal asal maddatul lazijatul hulwa wani abu ne ake hadawa a cakuɗe mai daɗi ko shi ma wanda ya faɗa jiya kawo alamun sun ya ce wani ciki ake nufi mana nono aka soya ko akwai daɗi wanda ya ci ni dai gaskiya ban ji daɗin shi ba na taɓa ɗanɗana ba gaskiya gaskiya ban ji daɗin shi ba ka taɓa shi gama ku zai da daɗi gaskiya ne ne shi ba yadda ba a yi kala kala da kowa suna yi har wanda aka rika kawa daga ni ba ana yi ana sayarwa a nan musamman ka je ka tsina za a gani mutum da ya gaskiya ka shigo shi. ban je yana da wani daɗi ba. kuma yana ga da bikin shi aka dan aka fata aka fara wannan waken soya ba ya sunan shi ana abin da ake da waken soya a wara ko daga yanayin kitu na shiwa nonon rakun kifi nonon dabba ko eh, yana maganin sosai haka ai ko ita kanta a wurin ma ne daga baya na iya cinta da ku iya ci ni dai haka nake faɗi irin abubuwa haka sai ga farko gani nake sai ga kama abin yara ne ban ji sai ga ban iya ci da kyar na iya shan kwasta eh haka dai ni ina da wannan kuma ko ka ordin nan da ake sha wallahi a makaranta aka kai mun shan shi da ban iya shan shi yawwa dan ji irin dai na yi <laughs> Allah ya shi yadda so ciki aka ce da sai dai kawai aka ɗauki aka kalli amfaninsa a ga amfanin kila a ci shi don amfaninsa ko da bai da daɗi amma kila ana sa masa wani abu kamar yadda shi nan malam yake ulwa da daɗi kila ana sa gami nan ko a sa eh, zuma ɗin kamar yadda ka faɗa ya ba da wani yanayi mai kyau eh, sai ce kalla asar wai kamar zuma ina ga ana da yasa mai kayan zaƙi ne amma in dai zallan nono ne a ce an soya shi kuma wannan ba daɗi zai ba sai ce salwa kuma fa yace qa'irun wani tsuntsu ne yuqalu lahu as-summani sunan shi kenan ana ce masa summani shine salwa ne da muka gani. Allah yake kawo musu a soyayya ba ake kawo musu daga sama ba sai dai sai ga zuwa an zuwa kai sun jaza mana wallahi haka annabi sai ba dan bari Isra'ila ba da mu mun ci shi a soyayya hayin haka sun mana bakin ciki yanzu kaga in irin hajar aswad da dutsen uhudu to sai ne menene wani abu na aljanna da annabi ya ce ga su a bayan ƙasa ana kallon su dutsen uhudu dutsen aljanna dutsen nan na jikin ka'aba black da shi black mai na shi black seed kenan ka'aba black seed ba black stone yawa hajar al-aswad shi ma yana shi kuma annabi shi ya ce fari ne ma ba zanuban mutane ke bai kawai da shi ba wallahi mala yi ha'awa na ce mai aswad sabon zunubai ne kawai sai amma fari ne tsar haka na ya ce kamar kankara shi ne kuma ne mana da wani abu na dai idan na aljanna ne da na ya ce gashi ko a duniya ana ganin sa zallan ba ya ce sai dai akwai akwai zaitun zaitun na daga cikin abincin aljanna kuma akwai shi ana gani da roman duk da ciki kwarai da gaske amma ban da tufa sai dai a iya ce eh sai dai Allah ko akwai ta amma ba irin wannan ba strawberry ma ba ya ci sai dai nono eh madara kenan za a ce nono ina bi ba ya ciki shi ba ina ne ɓaure ko ba shine a wannan ba ke eh, yana ciki amma mai ƙauran da hausa shi ne ƙaure hausa ne shi sunan shi da turanci da turanci ba sunan suleiman ina so in gano shi ne a yi wa na kafa so take cewa tim kai aure kuma to kaga akwai shi irin abu suna nan musamman dai rumman nan akwai shi shi ma sai mai kuma to sai dai kawai muka musu kudin gora muka sai fawaki ha kawai sai sa yi su dawo wasu gwanda su mangwara su a eh gwanda tana ciki kuma na ambace ta yi. wa ambatna alaihi kan min yaqtin ko amma duk da gaskiya an yi sabani wasu ce gwanda ne wasu ce kuma kabewa ce kafin nan to amma dai wanda ya sa ne wannan tambayar duk na abubuwan duk da wa'in kaga da skararru ne na ce dutsen uhudu da kuma hajar aswad amma cikin abubuwan da ake cin za ka ga duk suna da daɗi ka ga nono ma daɗi da shi ka sha madara ta nono ran shanu akwai fiha alharun bin labarin lamita da tare samu akwai zuma ma akwai giya ma da akwai irin su aljanna wannan kuma amma na duniya fa kawai an yi shi ne daidai mu a duniya ce dan na lahira ba irin sa bane sun fi karfin wannan dadin su ninkin ba ninkin ne a ga yanzu jiya an ka ɗauka ta duniya ai ta wari take tana bugarwa tana sa mutum ya yi tamke ne ina ta lahira shi gare ta dadi gare ta Allah ya ce la fi gaulun wala hum an hayin bihun ba ta sa ba ya yi mariya marisa balle ya sha kafsu ala ake cewa ya yi marisa ya sha kafsu ita kai shi take da shi ta fi ha zaun ana ba abubuwa wala hu yanzu sun ba a cin ɗaya haka ita da yi ba ta sa mai ta lahira kuma banci sosai ba duk wanda ya sha ta duniya ba zai sha ta lahira ba eh abinda dai kawai ba zan iya tunawa ba gaskiya shine ingancin haka amma akwai hadisin da malamai suka faɗa haka abin da ya sa su abin suka ce ta koda ya sha a lahiran ya tuba ta nan duniya ka ya tuba a lahira in ya shiga aljanna ba zai sha ta Aljanna ba saboda ita aljanna abin da rai ke so ne to shi dan aljannan ya shiga gashi ya taɓa shan duniya ya tuba sai a zare mai sha'awar son shan giyar aljanna sai ga muna ta sha muna kokara amma shi kuma sai ji zai sha'awa kuma shi akan haƙƙin sa nan bai ji daɗin wannan daɗin da nake ji ba gari ba su da daɗi mana sai matsala da kai sawa wani gare ta ga zafi ga yaji ko ake ci ko hamme ci wallahi wasu ta shanta eh to ai matsala ne na tuka mu na ga muku na tafi ganin wata mata tana shan whisky mai tsada tana yi tana kuka ko ka tike ma ko mijinta ne ya bata mata ne ko ya aka yi da tana sha katuwan masu haka wallahi ma na ce ka sai ka ce dole ka ce azaba ce tun a duniya Allah ya ce Ya Allah ya ce so wannan shi ne ake cewa salwa wannan ma kaga mun san shi sai yake cewa at tsayi ake nufi da tayyiba shi halal duk abincin halal da wannan tayyiba ina fata muna fahimta ba nan gurin ne daidai inda ya kamata mu tsaya darasin da muke mu zo munasabatul ayat an fahimta mana munasabar da alaƙar da ke tsakanin ayoyin nan da muka ambata me munasaba aka kawo wannan ayan a jere aka kawo innan abubuwa aka ambato su haka Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ya ba mu ladan abinda muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah